wani sabon nazari da kamfanin Ipsos ya a Najeriya ya nuna cewa 'yan Najeriya da ke amfani da wayoyin hannu wajen cinikayya kan yanar gizo su na ƙara kwanciya suna sakin jikinsu wajen sayayya a gida da ƙasashen waje. Binciken ya nuna cewa 'yan Najeriya da ke amfani da wayoyi wajen sayayya sun haura na kowace ƙasa a nahiyar Afirka baki ɗaya. Ita ce kuma ta zo ƙasa ta uku wadda ke da girman kasuwar wayoyin zamani a binciken da aka gudanar. Yawan masu sayayya kan yanar gizo ya wuce kashi bakwai cikin ɗari na mizanin waɗanda ke cinikayya a duniya. amma cikin ƙasashe ashirin da tara da aka gudanar da zaben jin ra'ayin mutane ƙasar china da india su ne ke jagorantar kasuwar da kaso 86 cikin 100 da kaso 82 cikin ɗari. a bangaren yin cinikayya ta wayar hannu. Kamar yadda binciken ya nuna yawancin mutane na amfani da wayoyin zamani ne wajen yin sayayya a gida Najeriya da sauran ƙasashe.